رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وتارة كان تثبيت قلبه بإنزال آية تسلية وتوان لوكاشي yana kasancewa tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar saukar da ayoyin lalashi za a da ayoyin da suke lalashin manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi da ayoyin da suke hali daga bakin ciki wala tahzan alaihim wala taqfi bai in ma duk wannan gaba ɗaya ana kokari ne a lalashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da kafirai aikatawa a gare shi na cutarwa la iradi qawluhu an al-hidayah iradi qawli an saboda bijirewar mutanensa daga shirya mutanensa saboda bijirewarsu daga yin shirya da ta lalashe shi ana bashi hankuri kama fi kauli ta'ala kamar yadda yake cikin yadda Allah ke cewa Allah ta ba ka ta Allah ya tsoron mu'minin wato wata kila kai kana halakar da ranka ba su kasance mu'minai ba an gane ku kai watakila ka hada za ka halaka da kanka don mutanenka sun yi imani ashe idan mutum yana da'awa sai ya zamanto mutanensa sun kasa fahimtar wannan da'awa din suna fitar da shi za a lokaci bacci ma ba zai ba za su tayar da hankali daga ya kasa yin komai to dole yana buƙatar lalashi an gane ku to ku duba manzo sallallahu alaihi wasallam shine shugaban manzanni gaba ɗaya amma kuma duk da haka Allah yana lalace shi ya kwantar mai da hankali akan halin da yake cikin ainihin cutarwa mutanensa eh Oru ta'ala fala tazal nafsuka alayhim hasarat dai da Allah ya cewa kada ranka ya tafi zuwa gare su wato hasara cikin bakin ciki an gane ku ya zama to ranka ya tafi zuwa gare su cikin bakin ciki kana ta damuwa to kar ka damu sosai kan wannan abu wa tsawon kana tasbiti bi inzalil ayati wa'i wani lokaci tabbatarwa yana kasancewa da saukar da ayoyin da cewa Allah zai saukar da ayoyi wanda zai nuna kafiran da suke cutar da gaɗin nan zan musu azaba kafiran nan wato gobe kiyama kaza sai Allah ya faɗi wasu sakamakon abin da zai aikata ga irin wannan kafiran allati anzara biha al wato wanda Allah ya gargadi ga ita ga masu karyatawa min kauli na mutanen sa kashe ta an yusibahum min al-uqubat dan tsoron kada azaba ya same su Mutum ma a saba mun kamar qabla wa misalin abin da ya samu wanda suka zo gabanin su min al-umam al daga cikin al'ummomi yan tawaye al'ummomin da suka yi zalunci ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ke cewa in aradu fa qul fa qul anzartukum sa'ikatan mislu sa'ikati 'ad idan ka bujire mutananka in suka bujire bayan ka musu wa'azi ka ce musu an zarci na muku gargadi gargadin mai wani irin tsawa misalin tsawon mutanen adawa da samudawa in ja'atun rusulun min bayni aydihim wa min khalfihim lokacin da manzannin suka zo musu gaba gare su da ko baya gare su Allah ta budu illa illa cewa kada ku bauta ma kowa sai Allah qalu law sha'a rabbuna la anzala al mala'ika sai suka ce da ubangijin mu ya ai da ya aiko da mala'iku me yasa bai saukar da mala'iku su yi mana azaba ba inda gaske ne inna bima ursiltum bihi kafirun to lallai mu da abin da aka aiko ku da shi mun kafirci an gano wannan kaga wannan Allah ya yi magana kan tacewan abin da zai wa kafirai wannan tacewan zai kwanta wa manzon sallallahu alaihi da hankali na'am wa taratan kana tasbih bi inzal al ayat al hujaj wal barahin wani lokaci tabbatarwa yana kasancewa da saukar da ayoyin hujjoji da dalilai allati tadhadu akazibul mustarin wanda ke wargaza ƙaryace-ƙaryace masu ƙirƙirar ƙarya الآيات التي نزلت في إبطال الشرك كما آية التي تتوقع بغير قاتل الشركة والنعي عن المشركين دقوما أي بنت مشركين نزل نعم. لنا أي بايد الأبار الهلكة نعم. هنا أنا نقول أي بنت أو أي بنت مشركين ورد على المنكري البعض دقوما رد كما في إنكار الكاش القيامة كما في إنكار الكاش للعبري نعم. وتنفيذ شبهات المنكري الوحي والنبوة والتفليس دقوما karyata shubuha na masu inkarin wahayi da annabta duk wannan yana taimakawa wajen karfafa annabi ana mai karfin gwiwa